bismillahir halayen mutane waƙoƙin ma'azu hadeja waƙa ta ƙarshe waƙa ta goma sha ɗaya na fara waƙan nan da sunan rabbana allahu mai tsarki bisa zatinsa ka daɗe ni ilmu girman annabinka muhammadun da aliyu ɗan aminsa kai ka isa da isarka kai ne mai isa ka isar da masu isa isa in sun isa ba wanda ke da iko bisa ikonka sai kai ne kake iko bisa ikonsa dukkan halitta duk gare ka muke bida ba na bukata gun mutum mai najasa in har mutum gurbin mutum zai dogara kaitansa don wata ranku zai sha fallasa na san mutum bai bani komai sai idan ka sa rabona na ya biyo ta hannunsa iftah ilayya basiratan don darajar Uthmanu Nuruddin don ƙabarinsa. don fatiha domin salatul fatihi da ka bai wa Ahmadu Shehu don tsarkinsa. Wannan mun karanta saboda hakkin rubutu. na kuskure ne ko shi allah shi ya bai wa ahmadu tijjani ahmadu shehu musalatul fati uskut ayya ikhwani sannan to tumi domin bayani zahiri ba manakisa halin mutanen zamani zan bayyana Actually, I don't know. I'm just sitting. I'm recording something. Halin mutanen zamani zan bayyana kowa kamar rasa daban kaza halinsa. In zan bayanin ko ina nai zan gabo halin mutane daban na ƙasa-ƙasa. Ni jahili ne babu ilimi ko kaɗan. Zan tagaza ko za ni sami manakisa. farkon bayani na ta kan mutakabbirai don sun yi imani a kan su sun isa su ne sukan cewa na ikon me yake ji za mu nuna mai irin matsayinsa wai har ya sa riga yana yin takama ta gabanmu zai shuda kamar ɗan mai isa labudda na yi zato ashe baka san shi ba kowa kamar kashi yake dubansa ga wani ma kakansa da bawanmu ne ya sami 'yar hanya yana bunƙasa wai har musadi da shi ba zai gaishe ni ba ya manca kakana ya mallaki nasa ga wani ma da na je wuri na raraka wai sai ya ce mini ba kuɗi a wurinsa kyale shi mammune garin nan garin zai zo yana roƙon kwabo a muhana masa su ne suke fama da yunwa ga tsiya tuni sun ka kai caffa wurin iblisa ƙarya suke da isar su ba ta isa ba ce duka aƙili ya san da sarki mai isa kado ayu a cikin ruwa haka dorina sarki guda ya yi su shi ya yi karfasa shi ya yi giwa rabba shi ya yi kyankyaso shi ya yi kiyashi shi ya san da zamansa ba wanda ke wa kansa karfin arziki ba wanda ke wa kansa ƙarfin arziki sai ko abin da ubangiji ya aza masa in mun ga mai warki mu bar masa dariya ba za mu ce rahmanu don bai sonsa wani arzikin mulki karatu duniya wani arzikin mulki karatu dukiya ubangiji rahmanu duk ya haɗa masa ba za mu ce wata salsalarsa ta bashi ba kuma ba wuya allah ya amsha abinsa lafi rahmanu shi kyauta ta sa. a inda ya so a nan yakan yi a barsa. bisa ishara mun ga ya baiwa gyada waka ake mata nahiya a ƙasa-ƙasa kuma mun ga ya ba Audu rimi kano wani mai mujaza nan ya huce fushinsa jama'a da dama wanda ba su da kokabo sun tada kan gwayen su da ya je ƙasa waɗansu jinsi annamiman duniya komai idan ya ɓaci su suka haddasa munafikan bayi a shararan duniya sun ɗauki alkawari gaban iblisa su ne akan ce in ka gansu suna zuwa idan kana kashi ka zauna kansa ga tsegumi ga gulma kankan tsiya komai yawan haƙurinka sai ka ƙosa su ne gidan attajirai da sarakuna su ne gidan wani malami mai yin ƙasa su ne ka gan su a kantuna ko kasuwa su ne tashar mota tashar jirgin ƙasa abadan tutur aikinsu kenan duku ne sai kai da sai kai da kawo wanda ba asalinsa yau na gawa ne ofishin kanto mama har na ga 'yan sanda suna cajin cajinsa su na munafukai 'yan sai gumi kowa ya ja da halinsu ya sha fallasa ba don ka ba su kuɗi ba kullum za su zo in dai akwai ɗan sai gumi ma ya isa ɗauko na can ka haɗa da can duka hausina nan za shi sami abin da zai fi abin da zai zarafinsa in sun jiga baƙo kaza na ƙasa kaza kafin ya ankara sun naɗe a jikinsa ya san shi ne watakila ma bai san shi ba sarkin karam bani sawa ungunsa dukkan mutum mai hassada bai arziki in yi kwaɗayi kuma ba mutunci gumsa hannu da shuni shi ka ba murjin zare mai akwai nan ne wurin hirarsa su dai su sami abin da za su baza gari su yi tallako sa sami mai nemansa in suka iske mai gida baya gida kuku shi na ciki ma shi na zarafinsa kuma sai su zauna sai su jirkita riguna wai inda ya shiga dole zai zo gidansa jinsin waɗansu ko a shararen duniya su an ka ce wa halifatul iblisa su ne suke haɗa gangami a gidan giya gumban kama kenan da tafka ta'asa nan ne wurin zagin hukumar duniya kowa a gun shi ke da mulkin kansa ba a faɗar allah a gurbin shan giya gurbin ma'asi kamfanin iblisa da zamanin can annabawan baya ne aikinsa zai sa zalzala a cikin ƙasa ko ma su ja a kife ƙasar baki ɗaya sharrin shaƙiyayyi yawa da haba'isa duk wanda ke bin tafarkin annabi lallai shi bar a shararu kar shi biye masa Allah ta'ala shi sami'u basiru ne bai taimakon a shararu kan niyyarsa ko wakki bin Allah raina faɗa ta sa ya raina malamai da sun ka faɗa masa wa na'udhu billahi mu nemi tsare da shi ya sami lambar janjamin iblisa jinsin waɗansu irin halin majanunu ne sun turbune wai ba su son wani wasa da za ku zauna kai da shi sa'a ɗari ba walwala fuskarsa karka haye masa da za ku sadu da shi zama na wuni guda sai ka yi mar magana tukun zai amsa in kai shiru kuwa shakulatin ɓangaro kai ne ka damu da ke biɗar zancensa komai yawan jama'a ba zai zance ba har in an yawa ma sai ya tashi abinsa shine akan cewa na babban miskili don ba shi ɗaukar shawara sai tasa aikinsa duk ƙarshen sa sai da na sani aikin da ba wata shawara kai tonsa shi kaga ba iko ba ne ba ji ba ne haka rabbana ya wa ɗan babansa wani an yi mai siffar mutanen zahiri amma fa dabba ne ga halolinsa mahaukaci tuburan ghaibiyi ahmaki kuma jahili wawa magabcin kansa sana'arsa kankan ba da neman raraka leƙa gidan sana'a shi laika majalisa majalisa ko majalisa su ba sa goda kyautar wahidu sai bin gidaje bai zama a gidansa kuma ba a son azzalumi ya yi shugaba sarkin gari ko hakimai a ƙasarsa haka shugaba a ma'aikata ko kasuwa ballantana alkali har mahucinsa in shugaba kwaɗayinsa ba ƙarami ba ne a wurin na baya shi kan baje girmansa allahu bai bar du'a'in zalimu Allahu bai karɓar du'a'in zalimu komai yawan ƙwazo cikin wuridinsa azzalumai sharrinsu ba ƙarami ba ne su ne sukan jawo bala'i cikin ƙasa duk wanda zaluncinsa ya kai muliha ko muliha yawan salare da bashi kansa kuma ba ɗawainiya da babu kuma ba ɗawainiya da babu sai fargaba sai tuntunin halinsa duka tattalinsa da son shi zan mai arziki Allah ba zai karɓa ba sai ya kasa ban banda shirwa wakacin naman dila kuma babu mai ko a jikinsa kuma shin a baya idan ya zama mutakabbiri ya raina man ya manya shugaba a wurinsa har abada la'abadi baya arziki labudda sai ya kasa duk tsaransa inda mutum har an ka ce jabbero ne mutakabbiri ya cuci kansa da kansa mutakabbiri shine aduwun nafsihi ya raina kowa ba mutum a wurinsa mai raina wayan shugaba mai ji da kai sai ya gaza jama'a tana kallonsa mahaukaci tuburan da mai jiji da kai ma farko huma ga halolinsa tushen tsiya an tattara su na duniya ga mai ganin fiko bisa ga waninsa jama'a ku shaida ba ni son mai ji da kai kuma ba ni kaunar wanda ke ƙaunarsa mutakabbiri lakkab ma zai ga rasulu ba hanya idan ta haɗa ku da ratse masa hanya idan ta haɗa kuratsi nesa abawaihi ba sa son sa ko danginsa ma sai dai larura ba halin koyarsa yaƙi da zuciya sai tunanin hankali sai wanda ya yi galaba kan iblisa jama'a maɗo tasbi mu roƙi ubangiji hafizu shine mai tsaron bawansa ka tsare mu sharri saboda girman annabi muhammadu da aliyu ɗan aminsa ka shigar da mu aiki na alheri duka ka ba mu daula da ni'imomi dominsa khatamar sa'adati rabba domin annabi mu cika da imani mu sami ganinsa tis'a wa tis'una yawan baiti a nan muka dakata tammata cikin begensa ɗan abdu jikan abdu ne ya yi wallafar mu'azubaffan abdu wan idrisa